الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake haɗa mu a irin wannan yammaci mai albarka yau za mu karasa wannan mukaddima na abin da ya shafi ilimin na hawu ɗin wanda daga nan Allah da kai tsaye sai mu fara karatun littafinmu na ajurumiya ɗin a shi wannan mukaddima a baya mun yi menene ta'arifin ilimin na hawu ya mana bayanin cewa shi kalman na hawu in an faɗe ta a haka tana ɗaukan ma'anoni da dama kaɗan daga ciki tana iya ɗaukan ɓangare sai a ce ra'aitu muhammad na hau kaza na ga muhammadu ta ɓangare kaza ko ta gabas ko ta yamma misali sannan kuma yana iya zuwa da ma'anar ashibuhu wal kaman kamanceceniya da kuma abu mai kama da juna kaman sa'a za ka yi cewa muhammadun nahu aliyin Muhammadu ai sa'an Aliyu ne ko kuma ka ce Muhammadu nahu aliyun kana nufin Muhammadu kaman ninsu ɗaya da Aliyu to yana iya ɗaukan wannan to a istilahi kuma shi kalman hau ilimi ne bil ilimi ne mai tafiya da ƙa'ida allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyya wacce da ita ake iya sanin ƙarshen kowace kalmar larabci me ya kamata ta ɗauka ne mun gwada misali da ƙala abu huraira da kuma anna aba huraira da kuma kana abu huraira misali to da ilimin nahawu ake iya gane kowace harafi ƙarshenta me yake ɗauka fi hali tarkibiha a lokacin da ake gininta min irabi a lokacin li'irabi Walbina da bina'i amma da i'rab da Albina za zamu zo mu karanta a littafin za a ji me ake nufi da su wa ma yatba'u zalika da abin da ke biye da wannan dan ka a takaice shi ilimin nahawu bayan wannan ma'ana da kaji shi fa ilimin nahawu ba a larabci ne kaɗai. yana nan a kowace yare akwai nahawu Hausa tana da nahawu yarenka na baburanci akwai nahawu duk wani yare tana da nahau sai dai mai yiwuwa baka santa a yadda aka tsara ta a matsayin ilimi ba da za a zo a tsara ta sai ga wani abubuwan da kake fada sai ga ba daidai ba ne ko kuma da za ka zauna da manyan dattawa waɗanda suka ga jiya suka ga yau sai ka furta wani abun sai ka jance ba haka ake furta ta ba to haka idan ka zo yaren hausa za ka ga akwai nahawu da kuma yadda ake ɗabbaƙa ta a yaren hausa ɗin ma za ka zaga mutumin da yake karanta hausa a nce ko Diploma ko jami'a da makamantansu ya san ire-iren waɗannan da haka sai ga yana magana ɗin ne da ƙa'idoji don haka in ka yi yaren hausa a gaban wanda ya karanta yaren to wani kalman sai ka faɗa yi dariyanka ba wai ka yi magana a wurin bahaushe ba domin bahaushe daban wanda ya karanci ya ilimin kuma daban dan mutum yana iya karantan yaren ba yaren shi ba ne amma sai yafi wanda yake cikin yaren sanin ka'idojin kamar yadda yanzu za a iya samun bahaushe ne ko kuma kana nan a buraɗinka sai karanta larabci da nahau kuma sai ka shiga cikin laraba sai a ji kana musu gyara akan abin da ya shafi ka'idoji din domin shi wancan bai san ka'idoji din ba to akwai ire-iren waɗannan ƙa'idoji ɗin a kowane yare da yadda za ka ɗabbaƙa su da yadda za ka sarrafa su a cikin maganganunka da salon abubuwa ire-iren waɗannan to nan yake cewa almaudu shi ma mun yi a baya shi shine maudu'in ilmin nahawi alkalimatul arabiyya abinda manufan ilimin nahawu tana aiki ne akan kalmomin larabci sannan kuma da yadda za ka yi bincike a kanta da yanayin da take kasancewa a ciki gaba na ƙarshe da muka tsaya makon da ya gabata shine samaratuhu fa'idan wannan ilimin Ya yace samaratu ta'allumi na nahawi riba da amfani da albarka da ake samu a cikin ilimin nahawu shine akwai siyanatun lisani tsare harshe anil khata'i fil kalami game da fada cikin kuskuren magana al'arabi na larabci da wani ilimi ne zaka iya gane ga yadda zaka furta kaza dan kada ka kuskure fadinta sai ka ga larabci wato ilimin nahawu ya koyar da kai wa fahamul qur'anil karim sannan ilimin nahawu daga cikin fa'idan da take bayarwa tana taimakawa mutum wajen fahimtar saƙon alƙur'ani wal hadisun nabawi har ma hadisin annabi ba ka iya fahimta in ba ka da ilimin nahawu shi ne muka yi misali ran nan wani yana tafsiri sai ya ja mishi wa ƙatala dawudu jalutu sai ce kai ɗaya ya kashe ɗaya ya gagara ganewa bai san larabcin ba alaramma ma bai san nahawu ba ya kwaba bakin amma da ya san nahawu zai iya warwarewa wa qatala dawudu to kaga dawudu shine fa'il to ai duk inda fa'ili yake yana daukan ƙarshen yana daukan rufu'a ne da haka ba za ka ce dawuda dawudi ba a dawudu don me qatala ya kashe waye yayi kisan dawudu to tunda shi yayi aikin zai zo da rufu'a to jaluta ya ɗau fataha me yasa sabida maf'ulun bihi ne aikin ya fada a kansa to duk inda maf'ulun bihi yake to mansub ne ko anan nahawul wabi al maf'ulun bihi ismun mansub suna ne mai ɗaukan fataha to amma da yake bai san waɗannan nahawu ba aka jawo ta wa qatala dawudu ta ya shiru ya ce kai ɗaya ya kashe ɗaya amma da ya san hawo yanzu da ƙa'idan nahawu ne kaɗai zai iya kubutar da shi fahimci me ayin yake nufi ashe annabi dawo shi ya kashe wancan kafiri mai suna jaluta amma rashin sanin larabci da nahawu sai sa ya faɗa cikin matsala irin wannan shi yasa ilimin nahawu yana matsayin abu ne mai girma kwarai da gaske musamman ɗalibin ilimi ya zama ya san wannan ilimin. Don haka yake cewa fahiman sahihan in dai ka fahimci alkur'ani fahimta ne ingantacce, ka fahimci alkur'ani fahimta ingantacce to lalle ka koyi ilimin nahau. Allazaini wanda waɗannan ilmuka guda biyu da alkur'ani da hadisi huma asulu shari'atul islamiyya ai sune asalin shari'ar musulunci ma Sune tubalin musulunci wa alaihi ma madaruha makewayin musulunci ma gaba ɗaya yana koma kan alkur'ani da hadisi din ne to nan sai yake cewa nas nisbatuhu shi wannan ilimi na na hau ina ne nasabarsa ai kowa yana da nasaba an tambayi sunanka za ka faɗa ɗan waye sai ka ce ɗan wane babanka ɗan wa kakanka ɗan wa wannan shi ake kira nasaba to shi ilimin na hau me nasabansa ana jingina shi ga ina ina ne gidansu ina ne familinsu kenan ina ne iyayensa Shi wa huwa min ulumin Arabiya. shi ilimin na hau ɗaya ne yana daga cikin ilmuka na ilmomin larabci idan ka ce ulumul arabiya ya tara ilmuka masu yawa ya tara ilmukan da sun fi ashirin a ƙarƙashinsa da aka ce ulumul arabiya abu ne mai faɗi in aka ce arabic ko kuma lughatul arabiya ko kuma ana karantar da su larabci larabci ba abu ne ɗaya ba abu ne mai faɗi lughatul arabiyya abu ne mai faɗi arabic language abu ne mai faɗi nahawu yana ciki adab na ciki saraf na ciki tarjama yana ciki akwai abin da ya shafi riwaya adab ɗin ma in ka shigo ɓangare-ɓangare ne akwai adabul arabi akwai al'adabul jahili akwai al'adabul afriki al'adabul umawi al'adabul abbasi al'adabul andalusi al'adabul kaza al'adabul kaza suna nan da yawa da ka ilmuka da suke ƙarƙashin al'ulumun lugha ko kuma ulumun lugha sun ɗara ashirin suna nan da yawan gaske to na hau ɗaya ne daga cikin waɗannan ulum na abin da ake kira da ulumul lugha al'arabiya sannan wazi'uhu wane ne wanda ya ƙirƙiro wannan ilimin na hau ya zama ilimi mai zaman kanta an samu maganganu da dama da ra'ayoyi da dama a wurin malamai dangane da wanda ya zama shine farkon wanda za a ce ya kirkiri ilimin amma fa a nan sai an kula biuhu a matsayin wanda ya kirkira ana nufin wanda ya fara ware shi wuri guda a matsayin shi ilimi ne mai zaman kansa a fara karantar da mutane ilimin amma in ba haka ba tarihin samar da ilimin na hau tana nan a cikin laraba tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. sai dai shi na hau da yake nan cikin larabawa kafin zuwan manzon Allah ya kasance yana narke ne a cikin maganganunsu da salon zancensu. ba a waye shi a ce ga ilimin nahau ba amma a irin salon zance da yadda suke magana to maganan yana tafiya da ka'idoji da kana saba ka'idan zaka ja yi dariyanka ai nan wurin ba haka ya kamata ka ce ba ai wasali kaza shi ya kamata ya dace a wuri kaza don haka aka samu a zamanin annabi din ne wani ya zo yana karanta alkur'ani ya ɗau suratu tauba ya ce bara'atun minallahi sai ce wa rasulihi a bara'atun minallahi wa rasulahu ilallazina ahattun minal mushrikina yana faɗin wannan wani arne ne fa amma ba larabe ne ya ji larabce zuciya sai ji a karanta ya ce kai mai kace ce bara'atun minallahi wa rasulahu sai ce kai ai kai wannan ba ƙur'ani kake amma ƙur'ani sai ce sai ya ce ah, to ashe manzon na kuma dama shi ma haka yake kuma kuke bin shi ba ku da hankali yace ce kaman ya ta gashi kuwa kai ka fada ai sai shako kafirin sai kai shi gaban sai na umar wannan ya zagi manzan Allah ya akai sai ta to shi ya jawo fa sai namu ce mai kace ce bara'atun min Allah wa rasulahu abun ba zamani annabi bane na shafa sai na Umar ne na khalifa sai yace kai ba haka ba ai wa rasulihi dai amma ka ce bara'atun min Allah wa rasulahu fa ma'anansa Allah ya yi baran da manzan Allah ba ruwan shi da annabi sun yi hannun riga yanzu me ka kwabin kuskuren wasali shi yasa shi karantar nahawu kusan wajibi ne za a ce in dai da shi ne za a fahimci ka canja wasali kadai ka canza ma'anan ke sai a samu matsala Da haka bara'atun minallahi wa rasulihi to kaga sun tafi a wasali daya kaga bara'atun minallahi kaga min nan dama ai harfu jarrin ne to idan harfu jarrin ya zo abinda zai biyo bayansa kasra zai ɗauka harfu jarri ne da haka bara'atun minallahi ba za a ce minallaha ko minallahu ba minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal mushrikin to kaga waɗanda Allah baran baran da su kenan a can to amma da yace wa rasulahu shikenan ya gama bata aya ashe rashin sanin nahawu ma mutum sai zo karanta alqur'ani ashe yana fadin kalmomi na kafirci ma bai sani ba da haka lallai dole sai an dawo an koyi ilimin nahawu din to kaga tun da kenan akwai ilimin nahawu din amma fi yaƙi kalamihim a cikin salon maganganunsu suna ɗabbaka ƙa'idojin nahawu din duk da dai ba su ware shi a matsayin ilimi fa'ili marfu'i a taru ana karantarwa a wallafa littafi ba amma dai abin yana tafiya da salo da ƙa'idoji ne yadda ake ɗabbaƙawa. Da haka yake cewa, amma wanda ya fara tara shi yanzu a nan wadu'uhu, wato wanda ya fara dunkula shi ya tattara shi matsayin ilimi mai zaman kanshi, a zauna a karantar da mutane su san ƙa'idan, to shi ne ya ambato a nan. Ko menene ya kawo wannan ɗin shi ma ya mai da shi ilimi mai zaman kanshi a fara karantarwa, shi ne an wayi gari waɗanda ba larabawa ba. sun fara durowa garurukan larabawa da zama sai ya zama tun da sun zo garin laraba za su rayu ya zama dole gare su sai sun koyi yaren larabci din to wajen koyan tun da bakinsa da yaren da ya taso a kai ba shine irin yaren larabawa ba babu yadda za a iya koye ta da ka'idojinta yadda ya kamata da haka ko zai zo yana magana da ita wani abun sai dai ka kau da kai amma kai ka san dai ƙa'idan ba daidai ba ne za ka karɓi maganan ne don kawai ka fahimci me dai yake nufi kawai kaman a ce yanzu in ya muri ya zo rayuwa a arewa in yana hausa ya kake ji kawai kana daura ne kar ka yi dariya amma dai ka dai fahimci me yake nufi to aje dai haka amma wajen gwara ka'ida da ka'ida kam inda asalin bahaushen arewa ne za ka yi dariyansa sannan ka ɗauki wanda ba burabe ya zo garin da yanzu ya ce zai rayu ko zai noma ko wani abu ba ko inyamuri ko tibi idan ya ce zai gwada maka yaren yaya kaga ba zai iya ba ko zai zaga ya kwaba abun kai dai zaka dai dariya ka girgiza kai dan ka fahimci me yake nufi to samun ire-iren waɗannan mutane da ba larabawa ne su ba sun fara shiga garurukan larabawa suna zama larabawa ma suna zuwa wasu garurukan da ba nasu ba suna zama to sai ya zama kai yanzu nan ne in an kai ka Kano kana rayuwa akai shekara ɗaya biyu ka zo buranka sai ya girgiza saboda da ka je yanzu ba baburawa ba ne a can ka saba da hausa yanzu wannan da ya je gombe ma kaɗai na san <laughs> za a samu matsala saboda ka zauna da wasu yaruka daban ba wanda zai taya ka yin yaren ka to dole ka koma kana yaren su to za a wagari wasu kalmomi na yaren ka ya kwanta wasu ka'idojin za ka ga ya fara abin nan ina imam ne bai fito ba ko ranar ko workshop ai da aka yi a biyu na yini ɗaya ya je ai ina na ibin shi ne shi ma yawa na gansu a an yi workshop na limamai da masu wa'azi to ai liman ya je da na ibin shi na wuni ɗaya to ai akwai wanda ya zo da su wanda ya hanyar suka zo da program ɗin ɗan biyu ne amma yana rayuwa a kano da ya zo an gama program an gama kaza kafin a raba mana certificate shine sai aka ce to ya tashi a matsayin shi da ya kawo su bakon ya ce sai ka yi jawabi da bura tunda nan yankinku ne baburawa kai musu magana da bura su sake fahimtar sakon da ya tashi ai bai iya yin bura na minti uku ba yana yi sai ya makale sai da hausa ka ce da larabci ce kai a bari babu eh kano ta kwace sai hausa to shine irin wannan misalin to za ko akwai ƙa'idojin an kwace maka to yanzu haka ga tagabura da kake yi a nan to in ka je cikin ƙauyuka da suke can lungu za ga sun fi ka yin buran wani buran naka yanzu ya narke kana kusa da gari kana bakin <laughs> titi kana kaza kana birni to za ina wasu ka'idojin wani Buramma in kai zaka ga in kakan kananan zai ce kai wai wannan yaren yaushe kawai shigar mana shi ciki ba a san da shi a yaren ba kaje ka haɗo wasu abubuwa to ka'idojin ba zai tafi ba to irin abin da ya faru da larabawa kenan samar da waɗanda ba su ba a cikinsu sai zama dole wancan zai kwaɓa ka'idan ya kwaɓa ka'idan masu tasowa fa za su taso ne kawai da yadda suka ji a kwaɓe kawai ai dai an fahimce su to a je haka kawai kaza kaza ya zaka zo kana magana da burafa ana ma magana ka fahimta oke oke to oke burane oke oke a turanci ka fada <laughs> to shine ire-iren waɗannan abubuwa to sai hukunta an fara samun kwaɓa ka'idojin larabci cikin larabawa shine irin misalin da muka yi a nan zamanin sai na wani yana karanta Qur'ani bara'atu minallahi wa rasulihi yace wa rasulahu to ire-iren waɗannan sun fara faruwa za a fara samun matsaloli kenan to shine aka samar da gyara ya za a yi a gware ilimin nahawu ilimi ce mai ƙa'ida a zaunar da mutane a fara karantar da su ƙa'idan shine to ɗazumin ce an samu ra'ayoyi mabambanta dangane da wane ne fara wannan aiki a nan ya ce wal mashhur abin da ya fi shahara anna awwala anna awwala ne ko anna awwalu za a ce eh na'am anna awwala ba za a ce anna awwalu ba anna kaga awwala shine ismu anna ism anna da inna matsayi ɗaya suke kaga ba za ka ce da kake kiran sallah ashhadu anna muhammadan ko ashhadu anna muhammadun muhammadan saboda anna to shine wal mashhur abin da ya fi shahara anna awwala wadi'a li ilmin nahawi lalle farkon wanda ya fara kirkiro ilimin nahawu a matsayin ilimi ne mai zaman kanta daban huwa abul aswad ad-du'ali shine wani wanda ake kira abul aswad ad-du'ali shi kuma yayi bi amri amiril mu'minina da umarni da ya samu daga wurin sarkin muminai Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma sarkin muminai Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda to da wannan shi ya fara Abul Aswad Du'ali shine abin da ya fi shahara Abul Aswad Du'ali yana nan a cikin gwamnatin Sayyidina Ali malami ne to yayi tafiye-tafiye da dama sai yayi zauna cikin Laraba sai jiyan da ake kwaba ka'idan Larabci kuma kwaɓa ƙa'idojin ya shigo hatta cikin alkur'ani da hadisan annabi to waɗannan abubuwan sai suka jawo lallai ya zo ya samu saidina ali ya koka mishi ga halin da ake ciki saidina ali ya ce to ya kake gani ya ce ni ina ganin a ba da dama a ware ilimin na hau ya zama ilimi ne mai zaman kansa a fara karantar da al'umma don su fahimci alkur'an da hadisi yadda ya kamata in ba haka ba nan gaba za a samu matsala shine sayyidina ali sai ya bashi lafifi da umarni daga nan aka kafa makaranta na karantar da waɗannan ilmuka din to shine tarihin faruwan ilimin nahau to shikenan sai gashi abu ya samu albarka tun daga abul aswad addu'ali har zuwa yau da haka da wuya ka je kasan da ba a karantar da nahau yau a duniya hukumu shari'u fihi menene hukuncin shari'a game da koyon ilimin nahau yace wa ta'allumihi fardun koyon ilimin nahau farilla ne min furudil kifaya daga cikin farillan da wasu suna iya ɗauke ma wasu da aka ce furudul kifaya wato fardu kifaya farillan da in wani ya tsayu da shi to ya ɗauke ma wasu yanzu misali muna masallaci in wani ya tashi shigowa wajibi ya yi sallama to amma idan ya yi sallaman nan amsa sallama zance mafi inganci wajibi ne to sai da ya sallama sai kaf cikinmu ba mutum ɗaya da ya amsa to dukkanmu muna da zunubin ƙin amsa sallama amma idan mutum ɗaya ya amsa mana fa to ya wakilce mu wannan laifin baya kan mu to yanzu wannan amsa sallama a kanmu mu duka a nan menene fardu kifaya farilla ne in wani ya ya ɗauke mu yanzu muna nan idan magariba ya yi sai muka yi sallah ba mu kira sallah ba dukkanmu da muka yi sallah masallacin kaf muna da zunubi a wurin Allah biyayye na jiranmu mun yi sallah ba kiran sallah mun bar farilla to amma tun da yanzu farilla ne kowa ya kira sallah a'a mutum ɗaya ne zai ɗauke ma sauran kaga fardu kifaya kenan to ire-iren waɗannan abubuwa su ake kira fardu kifaya a hankali za mu zo mu sa littafi a kan usulul fiƙihi duk za mu ga waɗannan abubuwa insha Allah yake cewa to shi ma ilimin nahawu ɗin fardu kifaya ne wasu na ɗauke ma wasu to wasu na ɗauke ma wasu a yaya to kaga sai an dozu wannan wani iya zai ce ah, a to shi kenan sai ku yi mana <laughs> ni dama ba ni da kaso ta nan na farko malamai suka ce a kowane gari wajibi a samu waɗanda za su je su koyo ilimin na hau in babu wanda ya je ya koyo a haka suke koyon addini suke karatu to duk laifin da aka yi kwaba na karatu yana kan 'yan garin duka to ya za a yi suka ce sai a samu wasu amintattu sai a tura su su je su koyo ilimin nahau ko a zo a koyar da su su koya to idan suka koya su kuma za su zo su karantar da mutanensu ne to ashe kaga aje a koyar dan a karantar da wasu ba su koya su aje ba karka ce to kiran sallah ai shi kenan yayi a in yayi ai dole kai ma ka zo ayi sallan da kai to ya ji ko dole ka zo kai ma ka koya in ba haka ba wato ilimin nahawu ba lalle sai mutum ya tumbatsa a ciki ba fa ba dole sai ka yi kundum ka nutse a nahawu ba in ka nutse ma yana zama bala'i don ilimin nahawu malamai suka ce yana nan kaman kalmilhi fi ba'ami shi ilimin nahawu kaman gishiri ne a abinci to kaga gishirin yayi yawa abinci matsala ne in babu ko kuma ya kaɗan fa shi ma matsala ne sai ga wani an ce kar ya ci gishiri wani an ce ka ci da yawa kai me yasa ka ce karka ci gishiri yana da hawan jini kai me yasa ka ce ka ci gishiri da yawa shi kuma yana da low jin eh low bp shi kuma nashi yayi kasa to ka ci gishirin da yawa kai fa naka ya hau to karka ci gishiri kai da baka da low baka da haifa ka ci tsaka tsakiya to kaga ce in ka ci da yawa kana yawan cin gishiri da yawa hawan jini zai hauka in kana cin abinci ba gishiri low bp to shi ne haka shi ma na hau ka sami daidai wa daida daidai ruwa daidai tsaki yadda za ka fahimci addininka amma ka kuce sai ka ƙure mata to akwai matsala don an samu waɗanda sun ƙure mata har yau ba su kai suna ganin sun abin nan ba sai ga mutum ya tumbatsa a na hau sai ga ba ruwan shi da alkur'ani akwai wanda shi na abu har yau yana cewa shi ba iya karatun alkur'ani ya ce na dawa alkur'ani shafi ɗaya biyu sai zo rufe ba iya karatu da zaran ya fara sai fara li'irabi ka san shi na hau ce tsiyan shi li'irabi yana sai fara li'irabi to amma wurin nan kai amma fa a nan ayan kai akwai matsala to ya ga zai tuhumi Allah <laughs> to shi sai ya rufe da haka shi kuma in zai karatun sai haka kuma shi li'irabin ƙur'ani aiki zaka daura wa kanka li'irabi wa qur'ani <laughs> li'irabi sai dai qur'ani sai dai ta biyan da yake amma ba wai ka ce alqur'ani zaka yi masa yadda kake so ba li'irabin alqur'ani na malamai sun rubuta al'irabul qur'an suna nan da yawa ma ka ɗauka ka haɗa wannan sai ga wancan wurin ya ce kaza da wannan kuma ya ce shi kuma kaza ya ce to kaga ashe abu ne abun nan da aka daidai ruwa daidai tsaki yadda za ka fahimci ka ake bukatan ka san ilimin nahawu ɗin don haka da ake maganan cewa a kowane gari a samu waɗanda sun san na hau, wato a malamai da dama an samu malaman da ba su goge a na can-can ɗin ba daga zaga sun yi littattafai a duniya mada ka je su a ilimin na hau, to ba su goge ba ta hatta malamai da suke rayuwa yau zaga malami ya shahara amma ɓangaren na hau bai goge ba amma me ake nufi kai malami ka taso ka iya ilimi kaza ka iya kaza baka iya ilimin na hawu ba to ka rika yin taka tsantsan duk wani aya ko wani hadisi da za ka yi ƙoƙarin fassara ko dubawa to kar ka yi sauki yanke hukunci ka je wurin masana na hau sai su nuna maka su an karar da kai me ake nufi da kaza yaya wurin nan zai zama kaza in ba ka ba kai saurin shishigi to za ka zo ka yi ta kwaba yanayin rashin sanin na hau ka shahara da malanta kana fatawa ta ji ka banko wani fatawa da ya saba ma abin da duniyar musulunci take kai kuma ana ganin girmanka in an ce mai hujja sai ka jawo wancan hadisi. in an bi ƙa'idan na hau ashe hadisin ma na maka raddi ne kai baka sani ba saboda baka san ƙa'idan ba da ka sanin ka'idoji na abin da ya shafi ilimin na hau yana da muhimmanci sosai da haka ire-iren ilimin nahawu ake kira ulumul ala musamman ga mutum mai da'awa mai wa'azi baka san nan gaba ya zaka zo kaza ba to wannan ilimin zai taimake ka sosai in baka ba za a zo a waye gari kana malanta ma akwai inda in ka je kana tsoron ka yi magana saboda zaka kwaba ka'idan zaka gwara ka'idan da ka je sai ga ina ana jinka kaza ana jinka kaza an kai ka cikin laraba ta ga ka gagara magana ka je aikin haji a cewa ne mu raka sayan jallabiya kai mun umma fa kawai birga ne a gida to sai ka ina akwai matsala to kaga sai a yi kokari da haka ilimin na hau ilimi ce wacce take fardu kifaya wa ruba masu tari ma tu'inu ilimin nahu tana taimakawa tu'inu ta'allumihi koyan ilimin nahu tana taimakawa ala wahidin ga mutum ɗaya fasada a wa ruba ma ayyanu ne fa wa ma sautari ma kai ayyinu ilimin nahawu tana ayyana ta'allumihi koyansa me ta'ayyuni yadda muka karanta a cikin wannan littafi na akhdari fardu ainin to shine ayyinu so tari ma ilimin nahawu tana ayyana ta zama dole ne akan kowa da kowa ala wahidin akan wani kenan akwai wanda koyon ilimin nahawu tana zama wajibi dole ne a kansa fasara ardu ainin alai sai zama shi kam a shi farilla ne dole dole to an waye gari a garin ku kai ne malami an waye gari a garin ku kai ne limami a garin ku kai ne mai bada fatawa to ana maganan koyon ilimin nahawu ya farlanta kan wa da kai kanka wa zaka fara kallo kanka zaka kalla ai kenan kai wajibi ka je ka koya don me marji'in addinin al'umman yankinka a kanka yake to dole ka je ka wafa don ke yi wa nasi mummunan fahimta ka zo kana ba su gurɓataccen fatawa to kaga kenan ashe farlancin koyon nahawu ya dawo gare ka kenan to shine abin da yake nufi anan to za mu tsaya anan a karatu sati na gaban Allah ya kai mu sai mu zo mu shiga farkon littafin in insha Allah amma sati mai zuwa ɗin ran laraba za mu yi ka sai yanzu muna gosulo na exam a makaranta sai na rika satan kwanaki